Sannunku, ko kuna da littafin hotuna lamba ta takwas, inda ana ganin mutum uku, biyu a tsaye, ɗaya a durƙushe? Labarin da za mu gaya muku cikin wannan littafi, ana samun shi cikin littafi mai tsarki. Yanzu sai ku diba hotuna na farko. komawar Yesu almasihu a sama. Ana ganin Ubangiji Yesu almasihu cikin sama. Cikin wannan hoto, kuna ganin wani mutum da aka cire cikin sama. Mutumin nan, Ubangiji Yesu ne, sauran mutanen almajiransa ne. Cikin lokacin da suna duban Yesu, sai gizagizai suka rufe shi daga ganinsu. Yesu almasihu ya zo daga sama domin ya zamna cikin duniya, yanzu an yi kusan shekara wajen dubu biyu da wannan. Shi Allah ne mai rai na sama da ƙasa, ya zo ya yi rayuwa tare da mu, an haife shi ta wurin wata mace. kuma ya girma, yana son ya nuna mamu kowane ne Allah domin mu san shi. Dukan ’yan Adam ba su gamshi Allah ba, in an ce dukan ’yan Adam kenan da ku da mu duka, ba mu gamshi Allah ba, ta wurin miyagun ayyukanmu mun yi zunubi, kuma hakkin zunubi mutuwa ne, duk da haka mun san Allah yana ƙamnar dukan mutane, ba ya son mutane su mutu. Dalilin da ya sa ya zo cikin duniya ya zo domin ya ɗauki wannan hakkin zunubi, wato mutuwa. Yesu ya mutu domin mu a bisa gicciye. Mutane da dama sun gan shi lokacin da yana mutuwa. Amma kwana uku bayan mutuwarsa, sai ya tashi daga matattu, kuma mutane da yawa sun gan shi bayan da ya tashi rayayye. Sabili da dukan ayyukan da Yesu ya yi, dukan waɗanda suka ba da gaskiya gare shi, suka kuma yi masa biyayya suna da raina har abada. Daidai lokacin da zai hawa sama, kamar yadda muke gani a wannan hoto, ya ce ma almajiransa, za ku sami iko, wato, na Ruhu mai tsarki, domin ku zama shaiduna har iyakar duniya. Ubangiji Yesu ya hau sama lokacin da almajiransa na kallonsa. Wata rana, Yesu zai dawo kamar yadda ya tafi sama. A gare mu masu ba da gaskiya gare shi, wannan zai zama abin murna da godiya.